daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi. Wannan karin magana na tasiri ne a inda wani mutum ya samu labarin cewa wani nasa ya samu wata ɗaukaka, wato wani ci gaba ya zo gare shi na ƙarin girma ne ko kuma wani uh, abu haka wanda zai kasance mai tasiri a rayuwarsa da kuma rayuwar dangi gabaki ɗaya. shi kuma daga jin haka kawai sai ya hau wasa cewa ya samu nama zai yanki iya ƙarfinsa iya rabonsa, wato ya samu faraga. Hakan na iya faruwa a inda mutum yake tunanin cewa idan aka tsaya kai da fata a wajen zaɓe dangane da fannin shugabanci aka zaɓi ɗan takararsa wane, idan ya hau shugaban ƙasa to mutum a tunaninsa shi kansa to mota sai irin wadda ya ga dama zai saya, gida kuma sai irin gidan da ya ga dama zai gina. To daga ganin cewa wancan ɗin ne wanda yake fatar shi ne ya ci kuma ya ci ɗin, shi kenan kawai sai ya hau ɗagawa, ya hau nuna jiji da kai, ya hau fankama, ya hau tunƙaho, ya riƙa nunawa mutane, eh, izza da wata nuna isa yana nuna cewa to shi fa yanzu ya ɗar masa'a. Shi fa yanzu ya in ana mishi kallon kanwan lasa to yanzu ya zama guba. Sai rika jin cewa fa yanzu zai iya taka kowa iya yadda yake so. Zai iya nuna yatsa ba wanda ya isa ya kama ballantana ya karya. Zai iya gitta kara ba wanda ya isa ya ƙetare da dai sauransu. To a irin wannan ko kuma waɗannan ɗabi'u da mutum yakan nuna a irin wannan yanayin da yake tunanin cewa idan wani nashi ya samu wata faraga to shi fa kakarsa ta yanke saƙa. To a irin wannan ne ake amfani da wannan karin magana cewa daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki? wato daga samun labarin cewa wani naka ya samu wata ɗaukaka kenan sai ka fara tunƙaho ka fara fankama ka fara nuna cewa kai fa yanzu ka taki wani matsayin ka kai wani matakin da kake tunanin cewa fa ka wuce iya matsayin da aka sanka a baya A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana. Da fatar za a yi likin za a yi sharing kuma za a yi subscribing. A huta lafiya.